sannan kuma garin habba idan mutum ya samu garin habba ya haɗa garin habba da suga ka samu garin habba ka samu shuga ka haɗa soje ɗaya ka gauraya ka dinga ɗiba kana taunawa kana ci yana raba mutum da cutar basir yana raba mutum da kuma tsutsar ciki garin habba da suga a haɗa su waje ɗaya mutum yana taunawa yana hafawa a baki yana bi da ruwa yana kashe tsutsan da yake cikin ɗan adam kuma yana raba mutum da cutar basir da izinin Allah hmm? kai idan mutum yana so ya hada za ka iya samun garin habba ka samo cokali shida in kana da karfi ka samo cokali goma sai ka samo shuga kamar misalin cokali shida an gani sai ka hada su gaba ɗaya ka gauraya wasu ma suka ce ba ma asalin tsutsan ciki da basir ba duk wani cuta da yake cikin ɗan adam tun daga kirji har zuwa ciki har mara idan da dan adam zai wuni yana ci garin allah in ya waye ka karya da shi ka bi da ruwa ka ɗauki lokaci kafin ka ci abinci da rana kafin ka ci abinci ka shaci ka sha ruwa ɗauki lokaci ka ci abinci daddare bayan ka ci abinci kafin ka kwanta ɗiba hambuɗa ka ci bi da ruwa suka ce duk wata cutar tun daga ƙirjin ɗan adam har zuwa ciki har mara da izinin Allah ko ya ga yana nau'in kashi wani irin kala ko kuma fitsarin sai canza Allah ya samu dace abu na biyu ana amfani da garin habba game da namijin da yake fama ko macen da take fama da rashin bacci idan mace tana fama da rashin bacci bisa nau'in cuta ko na lalura za a iya samo garin habba misalin cikin cokali daya a samo kuma madara ya danganta idan a kasan fulani kuke sai a samo asalin madara na nono na saniya in kuma babu haka sai a je a nemo asalin madara tik tik din da za ku yi amfani kar ku yi amfani da yar najeriya ku nemo kasar holland ko ku nemo asalin madara luna luna mai kyau ba dan najeriya ba saboda tun da jonathan ya hau kuma luna ya lalace allah ya kiyaye sai a samu sai a juya wannan madarar a cikin kwano sai a ƙara wa madarar ruwa kaɗan saboda in ya hau kan wuta zai iya kauri idan aka ƙara ruwan sai kuma a ɗebo zuma kamar cokali uku sai a zuba sai a ɗauko wannan garin habban cokali ɗaya ya yi. sai a zuba a gauraya sai a ɗora a kan wuta idan aka ɗora a kan wuta ya yi ɗumi sai ka sauke kafin nan kuma ita wadda ba ta baccin ko shi wadda ba yi baccin ya yi alwalansa ya karanta addu'o'in da manzon Allah ya karanta sai ya ɗauki wannan garin habba da zuma da madara sai ya kara bakinsa zai karanta waɗannan ayoyi na alkur'ani daga shi akwai ayatul shifa Allah ya ce wani nazzil min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa fasara nan muhalli shahid dai alkur'ani yakan warkar da dan adam a dukkan abin da ya dame shi na nau'in rayuwa ko cuta banda mu'jiza na alqur'ani wani littafi zaka karanta kana cikin bata ka samu shirya qur'ani shi zaka karanta kana da damuwa Allah ya yi ma qur'ani shi zaka karanta kana da cuta kai tawakkuli Allah ya warkar da kai yasa malamai suka shar'anta ma kansu cewa babu wani maganin da mutum zai sha a duniya ya hada da alqur'ani face Allah ya warkar da shi yasa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina horon ku da amfani da abu guda biyu ku sani duk wanda ya nemi magani a cikin su Allah na warkar da shi na farko zuma da kuma karanta alkur'ani shi dai zuma alkur'ani Allah yake fihi shifa'un linnas lallai akwai waraka daga cikin zuma tana warkar da mutane idan aka karanta fatiha ayatul kursiyu amana rasul qul huwa falaq nas bismillah arqiq wallahu min kulli da'in yuziq wa min kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمة الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء أضيق ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك أعوذ بكلمة الله تامة التي لا كن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وضرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعبد فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق illa طارق يخلق بخير يا رحمن wannan addu'a malamai suka ce babu mutumin da zai samu rashin bacci ko firgita ko tsorata cikin bacci ya karanta face duk abin da ya hana shi bacci in ji annabi Allah ya raba shi da shi don aka karanta a cikin wannan nuru ka ɗauka ka ba ma kowane irin mutum imaninsa matuka yana komawa ga Allah yana sha zai bacci da izinin Allah shi sa malamai suke gani hatta mutumin da damuwa ya masa yawa idan ya sha wannan da izinin Allah Allah zai sauke masa damuwa nau'i na amfani da habba bangare guda biyu na uku duk gidan da ake tura da garin habba ka samu tsaban habba tunda manzon Allah ya ce babu abin da bata magancewa sai mutuwa da tsufa sai malamai suka ce to ai duk wani halittar da zai cutar da kai duk halittar da sunansa cuta to habba za ta yi maganin sa, maciji cuta ne ko ba cuta ba aljani cuta ne ko ba cuta ba ha to idan aka samu tsaban habba ko garin habba abin da sa nake umurtan ku da tsaba shine lallai ha'inci ya kai ga ha'inci wasu sassa a cikin masu sai da magungunan nan akan samu sukan nika gari da gawayi su sayar a matsayin habba Allah shirye da mu da su ko su yi nisan habban da gari domin samu abin da suke su to in aka samu tsaban habba ana hayakinsa a cikin gida to wannan gidan da ake hayakin habban malamai suka ce duk wani halittar da yake cuta a gidan ko da ɗan adam ne inda zuciyarsa akwai niyan cutar da mutanen gidan to Allah ba zai baki ki zama ba Allah zai fitar da shi yasa malamai suka ce hatta maciji maciji in dai za a yi hayakin habba a gida ba zai zauna ba hatta kunama in za a yi hayakin habba a gida ba za ta zauna ba kai wasu malaman suka ce hatta alba'uba shine sauro da wasu ƙananan ƙwari irin su kyankyaso da tsaka kai hatta kuɗin cizo in ya dame ku a gida ku yi hayakin habba da izinin Allah za ku samu sauki ne wani dan uwa da ya ji fa'idan habba yace to yana ba da shawara habban nan a sai ta buhu buhu a je abuja a yi hayakin ta saboda nan ne a azzaliman najeriya kaga in haka je abuja aka yi dan wayannan yan majalisu mu kuma heku ba mu kai bauchi saboda azzaliman gwamnoni da duguri. Allah ya mana maganin gwamnonin nan Allah isar mana zalunci da suka fake da boko haramun suke kashe musulmai ya Allah ka kunyata su duk abin da suke nema Allah ka hana su wayannan yan siyasa da gwamnonin da suka cutar da addini ya Allah ka wula wulakanta suka kunyata su duk abin da suke neman Allah ka hana su ya Allah yanda suka jefa mu akan wannan arni yake azabtar da mu Allah ka azabtar da su duniya da lahira duk wanda yake da hannu wajen jawo wannan arni ya zama shugaba a kanmu Allah duk kusancin mu da su ko malami ne Allah ka kunyata shi ka wulakanta shi Allah ka hana shi abin da yake so yanda suka saukar mana da wahala suka sa aka kashe yan uwanmu a wannan yajin aiki na mai ya Allah ka jarabe su da bala'in da har su mutu ba za su mance ba wannan addu'a shi ya dace mu dinga yi akan waɗannan mutane musamman gwamnonin jihohin arewacin Najeriya to ita habba idan ana hayakinta ana hayakinta a cikin gida tana koran shedanu da dukkan dabbobin da suke cutarwa an gane? sai sannan bayan nan idan mutum yana da matsala yana neman ya samu wiƙaya shine rigakafi dangane da wata cutar da take jikinsa ya magance da cutar da ma bai sani ba misali a samu mutumin da yake fama da alsa ulcer nan ya wahala ya yi magani ya magani ya kasa ganewa sai samo garin habba misalin garin habba ya samu kamar cokali shida ana jina garin hulba ya samu kamar cokali shida ana jina sai ya hada soji daya sai ya je ya samu kamar zuma cikin kofi kamar wannan kuna gani a samu zuma cikin kofi kamar wannan sai a juye a kwano sai a ɗabi wancan garin habban da fulban sai a haɗa su waje ɗaya sai a gauraya a gauraya a gauraya da safe wannan mai fama da ulsa kafin ya karya zai sha cokali ɗaya idan ya sha ba zai ci abinci ba sai bayan awa haka da daddare rana kafin ya ci abinci zai ambaci sunan Allah ya sha ba zai ci abinci ba sai bayan awa haka da daddare bayan ya ci abinci kafin ya kwanta ku gane magungunan addini ana so tsakanin su da abinci ya zama akwai lokaci domin ita zuma malamai suna ganin in zuma ta haɗu da abinci ko ta haɗu da ruwa ta kan narke ne ta zama abinci idan zuma ta shiga jikin ɗan adam ita kaɗai ba komai a tare da ita ba ta kadda wani abu ba kuma nan ne kake zama magani an gane ko? sannan abu na gaba game da mutumin da yake fama da matsala na raunin al'aura domin ka haɗa maza goma takwas daga ciki babban abin da suke so a yi magana kai ke ne ko na yi ƙarya ko bada da ƙarfi na yi ƙarya ko tsallake an gane ko idan aka samu namiji da yake fama da wannan matsala abinda da ake bukata shine in yi zo kwanciya ana so ya samo garin habba da garin hulba ya samo nono na saniya ya hada su waje daya ya dafa idan ya dafa su sai ya zuba zuma da safe kafin ya karya ake so ya cika cikinsa da shi haka da daddare in ya zo kwanciya ana so ya hada garin hulba da garin habba ya dora su akan wuta su haɗu da juna sai ya zuba zuma sai ya sha an gane ko to wannan duk mutumin da yake fama da matsala na raunin al'aura zai iya jaraba wannan da izinin Allah kuma zai samu nasara game da ci gaba akan maganan habba mutumin da ya hada garin habba da man zaitun ya hada garin habba da asalin zuma da man zaitun da man habba da man hulba a haɗa su waje ɗaya kullum da safe mutum yana sha kafin ya karya in ya zo kwanciya ya sha malamai suka ce sunanta a shifa duk wata cuta da take jikin ɗan adam tana warkar da shi da izinin Allah saboda duk kicin da aka haɗa shi a wajen manzon Allah sai da ya bashi satifikin na waraka habba manzon Allah ya ce waraka ce ga kowace cuta banda mutuwa da tsufa zaitun manzon Allah ya ce ku ci 'ya'yan ku shafa man akwai albarka a ciki zuma alkur'ani ya ce lallai wannan zuma akwai abin da ke warkar da dan adam a ciki a ta ita kanta hulba manzo Allah yake ku rike ta a matsayin maganin da za ku warke in cuta ya same ku shi sa wani magabaci cikin salaf da bai ga wani maganin da yake hada ma kansa da iyalansa ya samu waraka da nutsuwa ba face ya hada waɗannan itatuwa Allah ya sa muna ci abu na gaba mutumin da ya hada man zaitun da man habba yana da lafiya ko bayi da lafiya yayi rukuya yana shafawa tana kare shi daga dukkan shedanu da kuma wata cutar da take jikin fata ko kuma wasu miyagun dabbobin da za su iya kai mutum hari ta fuskan tsaki. ka haɗa man zaitun da man habba ka shafa a jikinka na farko yana gyara jiki na biyu kuma in ka karanta alkur'ani yana da tasiri wajen raba ka da shaidanun jikinka ko kuma kariya da izinin Allah daga abin da zai cutar da kai na shaidani mutumin da yake yawan shan man habba da safe kafin ya karya ya ji da zuma tokali ɗaya tana wanke kirgin ɗan adam da kuma duk cutan da yake kama huhun ɗan adam mutumin da yake shan zuma da man habba ya haɗa su waje ɗaya ya sha a cikin shayi shi kuma mutum yakan waye gari cikin nishaɗi da ƙarfin jiki ba kasala ba ciwon jiki mutumin da yake fama da tumbi idan an gaishi a ce mai cikin wata shida ko bakwai shi kuma ana so idan ga haɗa man habba da man albasa da man jirgir da zaitun lauz ya haɗa su waje ɗaya a cikin zuma yana sha yana sace ciki kuma yana kashe asalin ko rage kitsan da yake cikin ɗan adam ana amfani da man habbatu sauda wajen magance cuta na koda da hanta idan kana da marar lafiyar da yake fama da cutar hanta ana samun man habba kamar misalin a samu cikin wannan kwalban amma man habban da ya kamata ku yi amfani da ita a samu man habba 'yar algeria yajinta daban yake ko a samu man habba 'yar hamani man habba hamani a samu odan algeria ba asalin odan 'yan najeriya ba domin kamfanin hamani akwai wanda suke pakistan akwai wanda suke algeria su zallan habban suke takewa in baka samu ba kuma ka sami habba a sudan wanda yake fama da ciwon hanta zai iya shine hepatitis zai iya samun zuma kamar cikin kwanan sha sai kuma ya samu asalin man habba kamar cikin kwalba na hamani kamar cikin kwalba guda biyu ko uku ya samu man rikin birillo kamar medium ɗin guda ɗaya zai zuba garin habba a ciki bayan ya zuba kuma zai nemo habbatun rashad amma habbatun rashad ana so a nemo kankani misali a ciki a samu kamar cokali ɗaya a zuba waɗannan za a haɗa su waje ɗaya a dama sai kuma a nemo zai tilaus a zuba in aka haɗa su za a nemo kaltufa a zuba kamar rabin roban kaltufa ko a samu cikin kofi ko karamin kofi na kaltufa a zuba a gauraya yadda tsamin zai bayyana sai a ba mu mai cutan hanta da safe yana sha kafin ya karya amma idan bai taɓa shan maganin ba ana so ya samu wannan haɗin maganin kamar cikin wannan kofi lokaci ɗaya sha yana shansa kuma sai sha ruwan ɗumi idan hantan ya kumbura masa ciki ko idan hantan ya kai ga cewa ya lalata shi to idan yana sha izinin Allah za a samu nasara Allah ya samu na ciki za a iya amfani da man habba musamman 'yar Algeria da na hamani wajen magani na abin da ya shafi alkuwa jinsiya shine raunin al'aurar namiji ita kadai man habban za a iya shanta da zuma kafin a kwanta kuma ana amfani da man habba wajen maganin cutan diabetes amma wanda zai amfani da man habba wajen maganin cutan diabetes akwai wani magani suna sayar da shi a kano ana ce masa ma'us sukar din nan ba komai bane ruwan zaitun aka matse in ma baka da halin sayansa ka je ka nemo 'ya'yan zaitun 'ya'yan zaitun wanda yake fama da ciwon diabetes zai dinga cin 'ya'yan zaitun kafin ya karya kuma sai ya sha man habba shi ma suka ce da izinin Allah tana magani na abin da ya shafi cuta na diabetes sannan mutumin da yake fama da tsananin ciwon kai ko ciwon koda ciwon koda ana samun man habba a haɗa shi da zaiti lauz a haɗa shi da zaiti bakdunus a haɗa shi kuma da zaiti jirjir a haɗa shi kuma da zaiti kas zaiti kas fassararsa da hausa shine man kabeji zaiti lauz fassararsa da hausa shine man danya jirgin an samu sabanin fassara a kansa sai dai mu bashi a matsayinsa na girgir bakdunus ba mu da wannan itace a nan ƙasar ganye ne waɗannan ake haɗa su a matsayin maganin ciwon ƙoda Sanan mutumin da yake fama ko matar da take fama da tsananin ciwon mara lokacin al'ada idan ta samo garin habba ta ɗora shi akan wuta da ruwa ta samo garin hulba ta tsora shi shi ma akan wuta ta haɗa garin habba da hulba da garin kustul hindi ta zuba masa zuma ta tafasa sai ta zuba kal tufa kaɗan ta tsora kan wuta ya dinga tafasa in ya huce da sati kafin ta karya za ta sha in ta sha ba za ta ci abinci ba sai bayan hawa amma ana so matan da take fama da wannan matsala kafin al'adan ya fara mata ciwo da sati ko kwana biyar za ta fara shan wannan magani da izinin Allah za ta yi wannan al'adan ba tare da ta samu matsala ba Allah ya sa muna cikin su sannan ana amfani da attamrul hindi idan an ce tamrul hindi abinda ake nufi shine tsaniya kun san tsamiya? tsamiya wannan mai tsami ana amfani da tsamiya wajen cututtuka da yawa na farko mutumin da yake fama da zafin rana akwai wani abu da ba wuce ke kiran wata cuta wai zafi haka ne? ha? wannan zafin rana da yawan zazzabi mutum kullum yana yin zazzabi ana so ya samo tsamiya jikakken ruwan sai ya tace sai ya kawo garin habba sai ya hada sai ya kawo hulba sai ya hada sai ya kawo zuma sai ya hada sai ya kawo kurnu sai ya hada kurnu da hausa yana ɗabban wahalan fassara amma dai a takaice ina in an zo masu shayi masu haɗa kayan shayi masu haɗa kayan ƙanshi ba wani abu ɗan dogo kanan fari to ka a a a babu wani kin ba turnip dai shine kanan farin kanan farin ɗan siriri baki ɗaci ɗaci yaji yaji an gane ko an gane ko to sai a dafa shi idan aka hada aka dafa tsanin karye yawa yadda zai hana ka sha an gane ko to sai ka tace shi in ka tace shi sai ka samo na ana ganyenta sai ka zuba in ka dafa sai ka tace sai ka zuba a flask ana so mutum a wuni ya sha shi so uku ko so hudu duk wani abin da yake cikinka ko yake maranka inda sunan zafi ko sanyi suka ce to da izinin Allah wannan hanya ce da mutum zai samu waraka insha Allah kuma ko mutum yake tafiya yake haki ka tafiya kaɗan ya dinga haki ko kuma mutum yana cikin tafiya da kankanin cinyar sai dinga gogewa yana zafi wannan ana amfani da shi ana samun nasara da izinin Allah amfani da albasa duk mutumin da yake fama da diabetes ciwon suga, zai iya amfani da albasa da safi kafin ya karya ya ci albasa kaman guda ko rabi sannan kuma sai samo kamu an san kamu ya samo kamu <clears throat> amma wannan kamu ana so a dama shi ne da garin hamba idan ka ɗauko ruwan kamun sai ka ɗauko garin habba sai ka zuba a cikin wannan ruwan kamun sai a gauraya shi idan aka gauraya shi <clears throat> sai a ɗebi garin habban a gauraya shi da wannan kamun. sai a tsora wannan kamun a wuta amma ana son a dafa kamun ne kamun dafa shi ake so a yi ba wai kumu ake so a yi ba idan aka haɗa kamun da garin habba aka kwaɓa. sai kuma a ɗauki asalin ruwan sai a kan wuta haka ake so ya dahu idan ya dahu sai mutum bayan ya ci albasar na awa ɗaya sai kuma ya ɗauki wannan kunun yana sha bayan ya gama sha ba zai ci abinci ba sai bayan awa to idan mutum na yi so ɗaya so biyu da izinin Allah yana rage suga da yake jikin ɗan adam sannan game da namiji wanda yake fama da matsala na ciwon mara ana samun mazan da suke fama da ciwon mara ko tsagiya su kuma garin hulba da habba ake so su hada da garin koftil hindi su dinga tafasa shi da zuma suna shansa da safe da rana da daddare <clears throat> sannan matan da take so ta samu tsarin ni'ima a jikinta za ta iya amfani da waɗannan itatuwa kamar haka wannan malamin shi yana ganin cewa <clears throat> mutane biyu za su yi amfani da magani namijin da yake samun saurin yin release zali, ko namijin da baya samun biyan bukata lokacin da yake kusancin iyalinsa ko matan da take fama da matsala na karancin ni'ima a jikinta to za ta iya haɗa waɗannan abubuwan mata da miji su sha akwai kuma haɗin da malamai suka yi bayani idan mace tana buƙatar nonanta girmansa da cansa ya canza daga da ya zamto halitta ba na maganin bature ba to nan ma sun ba da shawara abin da ya sa kuka ga nake wannan magana duk da na samu wasu mata a agege suna sharri suna yawo da magana suna cewa wai mala abdulwahab na bada maganin nono wannan maganan gaskiya ne mata sun man tambaya a tafsirin bara suka ce menene hukuncin magungunan da ake sha na china ya ƙara girman nono ko kuma ya hura shi na to bincike dai na asalin likitocin duniya irin su dr robin a cikin wani cikin tasha ana ce mata discovery channel Shi ne babban likita a bangaren wata cibiya da ake cewa international dispensary association a netherlands ke ya yi bayanin cewa abubuwa guda uku suna haifar wa mace da kansa a yi pumping ɗin nonon mace a ƙara mata tudunsa da kaurinsa yana kawo kansa shafa wani abu wanda zai hura shi yana kawo kansa shan wani abu wanda zai iya hura shi ba asalin halittarsa ba hurawan kuma na lokaci ɗaya ya sace wanda rashin shan wannan zai sace yake yana kawo kansa da suka mun tambaya ta nace to idan har likitoci sun gaya muku waɗannan magungunan suna da illa to bai halatta ku sha ba saboda nassin qur'ani ya hana dan adam yayi abin da zai kashe kansa ko ya cutar da kansa mu duba littattafan magabata shin matan magabata cikin salaf irin wannan bukatar ku na gyara zama tsakaninsu da mazajensu sun yi akwai wata mata ana ce mata kansa yaya ta yi wasiya ma yadda lokacin da za ta kai ta gidan miji akwai littafi na gyaran jikin mata sunan littafin ma fikihul mar'a dangane da irin mai da mace kamata ta yi amfani da shi wanda zai kara ma gashinta ta tsayi da duhu da kauri da baki idan tana bukatar ya sauka ta samu masu riƙewa su yawo za ta iya in tana bukatar ya yi kauri ya yi tsayi za ta iya shi ne jero da kuma irin nau'in abincin da mace za ta ci jikinta ya tashi daga nan ko matsa da rama har ma yake cewa waɗannan abubuwan da mace in tana amfani da shi fassarar larabcin in mun ce za mu fassara shi da hausa zai iya ɗaukan ma'anan mai da tsohuwa yarinya yace za ta iya kaiwa shekarun da ya wuce asalin jikinta in ka ga jikinta aka ce shekarun da zai ka ce ta kai wannan shekarun ba magunguna ne da itatuwa da malaman shari'a suka ambace su an jarraba an yi amfani da su ku gane kullum ana maganar magani malamai suka ce magani yana samun sunan magani ta fuska biyu a musulunci akwai kai tsaye wanda yake zuwa nas kai tsaye daga annabi Muhammad manzan Allah ne yake ku sha kaza ku yi kaza magani ne akwai kuma a tajruba wane da wane sun gwada sun ga amfaninsa nan ne malamai da yawa wannan mai littafin tibbil badil yake cewa kai tsaye ba mu kafarka ko shirkantar da shan ice a matsayin maganin gargajiya mu sai haramun bai ce kalla za a faɗa ba saboda magani yakan samu ɗaukan nau'in haramci in an ba da sharaɗin da yake karo da tauhidi yanzu misali wanzamai suna ba da wani magani wanda wannan maganin suna ba da wani sharaɗi sai malamai suka ce to shan ikan ba laifi ba amma sharaɗin shine laifi misalin mace in tana fama da jini na al'ada yana wahalar da ita ciwon mara na al'ada sukan ce mata a kawo mata wani sassaƙe ta yi salala in ta yi salalan ta sha sai a ce ta ɗauki wannan ta ɗauki wannan sauran gari da sassaƙen salalan ta je ta samu ramin tururuwa ta asalin zuba a wajen ko ta birni to wannan sharaɗin cewa sai an yi kaza a ramin tururuwa wannan shine ya shekaru da aƙida na ahlus sunna amma da zai ce ki sha kawai ki nemi taimakon Allah ba wanda ya ce hana to idan mace tana so ta gyara jikinta ta fuskar nau'in 'ya'yan itatuwan da malamai suka faɗa na farko ta fuskan gyara fata da gashi za ta samu ta lau na biyu za ta samu zaitu simsim na uku za ta samu zaitu habba na hudu za ta samu zaita zaitun na biyar za ta samu man alayyadi na shida za ta samu man kwakwa na bakwai za ta samu ta lau waɗannan su za ta haɗa ta dinga shafawa a jikinta tana shafawa a gashinta amma yanayin gashi in tana so gashinta ta yi laushi ana so a raba ta da relaxa in ta samu zuyutul ashra tana jika kanta da shi tana ɗaurewa to suka ce yana kwantar da gashin ta sa shi duhu ya sa shi laushi in kuma ba ta da ziyatul ashara sai ta haɗa waɗannan ziyatul sitta sai ta dinga shafawa amma kafin ta shafa sai ta samo lalle ganyen lalle sai ta dafa ganyen lalle idan ganyen lalle ya dahu ya dahu ya dahu sai ta tashi suka ɗauki wannan ruwan sai ta zuba ganyen ta hada shi da tsaban hulba in ta dafa sai ta dinga wanke kanta wannan wanke kan da za ta yi da wannan zai asalin cire amosani da yake kanta kuma zai sa gashin kanta ya lauki sai ta ɗebi wannan man sai ta shafa fatar jikinta in tana shafa wannan man yana gyara jiki kuma yana kashe mata ƙananan kuraje da kuma asalin taban da ya bata mata fata ɓangaren abin da za ta ci ɓangaren abin da za ta sha malamai sun kawo abubuwa kamar abu marwan al-andalusi an yi misali da shi a cikin wannan littafi an yi ishara da littafin sana'ar nishadi wal quwwa wa shifa fil mana hanyar da ɗan adam zai samu ƙwarin jiki da lafiyar jiki da nishaɗi ta fuskar 'ya'yan itace da kuma ganye na marmari idan mace tana yawan amfani da kankana lokacin da mace za ta haɗa kankana ta dinga shan kankana malamai da yawa suka ce yana ƙara mata ni'ima da ruwa a jikinta amma shan kankanan da ake so ta yi in so shi ne samu in tana da babban ciki ta sha rabi babu laifi da safe ake so ta sha shi kuma namiji in yana so ya masa amfani zai iya hada dabino da kankana idan ya ce amma ita mace za ta iya cin dabino ai za ta iya cin kwakwa ta sha kankana yana ƙara wa mata ni'ima in kuma ba ta da wannan hali suka ce za ta samu 'ya'yan iti cikin 'ya'yan itatuwan da yake ƙara ni'ima ya gyara wa mata jiki akwai wannan abin da ake ce masa tufa apple ka yi ƙoƙari a rana ko a sati kana saya wa matanka apple tana cin a wuni ta ci so ɗaya ko a sati ta ci so uku duk matan da take cin wannan 'ya'yan itatuwa irin su apple irin su kankana yanayin ni'imar jikinta ya saba da matan da ba ta ci sannan kuma yana da kyau game da namiji da shi da matarsa za su iya haɗuwa akan kwakwa da dabino ku ci kwakwa ku ci dabino su kuma ku bi kankana to wannan suka ce kafin a kwanta in aka yi wannan abin misalin kafin ku kwanta kun yi bukin ɗin dabinan ku sun yi bukin ɗin kwakwan hukanci to inda rigiman yake shine in aka samu mara tsoron Allah amarya da uwar gida sai a samu cefanen da bambanci da hadisin annabi Muhammad duk wanda ya fifita ɗaya mace akan ɗaya zai tashi ranar kiyama yana da cutar rabin jiki waɗannan yana gyara musu jiki sannan kuma idan mace da namiji suna so su haɗu akan abu guda ɗaya shi ya samu kuzari suka ce kuma yana gyara ruwan maniyin ɗan adam yana gyara ruwan da yake fita a jikin mace shine abin da ake so ku haɗa shine kowa sai kashe kunnensa na farko sai ka je ka so shinkafa ɗanyi in ka so ɗanyen shinkafa sai a jika wannan ɗanyen shinkafa in aka jika ɗanyen shinkafa sai a tace shi sai a busar da shi sai a niƙa zama gani sai a samu alkama sai a turfe sai a nika ke zama gari sai a hada misali mukaddara ban san yanayin kwanan garin nan ba amma ni misali da arewa tunda duka mai yan arewa ne kuma da ni arewa dan da ni misali da arewa ma ni misali da Bauchi tunda ni dan Bauchi ne ha <laughs> an gane mu a Bauchi a ko wani kwano kwanan mu bai kai na Kano ba an gane kwanan bauchi shine rabin na kano kongo sunansa nan kongo ah. a wani abubuwa kai domin misalin da kwanan kano tun da kana aka fi sani yawwa ni misalin kwanan sha to kwanan sha madaidaici Siya ko a samo kwanan sha madaidaici in an samo kwanan sha madaidaici cikin ɗanyen shinkafa nikakke alkama nikakke sai a hada an gane sai a je a samo kuma gyada a nika wannan gyadan sai a haɗa gyadan da wannan garin a'a gyadan ma kafin a nika ta sai an tsora ta akan wuta an ɗan soya amma ba suyar ta soyi ba na adadin gyaɗa ana so in an samu kamar misalin kwanan sha ana so a samu gyaɗa gwangwani shida idan aka haɗa ko a samu gwangwani biyar in aka ɗan soya sai a nika sai a ɗauki wannan garin gyaɗan sai a huntsuna su da nene? da nene? da mene yada in aka hada su ne daya sai kuma a nemo garin hulba cikin gwangwani madara biyu ko uku sai a zuba sai a samu garin habba ita hulba amfaninta a jikin mace da ɗa namiji yana da kyau man hulba idan aka samu man hulba man hulba shi kadai in aka sami man hulba namiji da mace suna yawan sha yana taimaka musu kuma duk matan da take da karancin girman nono ko karancin ruwan nono in tana yawan shan hulba yana kara mata girmansa ko ya kara mata ruwansa amma yadda zai kara girmansa shine sai ta kasance tana shansa a cikin ruwan dumi in kuma tana shayarwa ne ana so ta dinga a ah, sorry in tana shayarwa ana so ta sha shi a ruwan dumi in kuma tana so ya ƙara girman nonon ne da tudunsa aka ce za ta dinga shansa a matsayin cokali cokali an gane idan aka hada wannan sai a ajiye shi na farko mun samu ne mun samu garin ne mun samu garin ne mun samu garin ne mun samu garin ne garin shinkafa garin alkama garin yada garin ulba garin abba su da a hada waje daya idan aka hada kuma sai a je a sayo aya ayan aka so ayan abinda ake bukata da ayan shine ana so a jika ayan in aka jika ayan sai a cire ruwan ayan kamar yadda suke cire ruwan kunan ayan da wannan ruwan ayan za ta dafa wannan kunu za ta haɗa wannan ruwan ayan ta gauraya shi in ta gauraya wannan ruwan ayan da wannan garin da shi za ta kwaba sai kuma ta tafasa ruwanta sai ta dama kunin da shi in ta dama lokacin da za a sha ana bukatar abu biyu ana bukatar madara na ruwa sai a zuba madarar ruwa kuma sai a zuba zuma sai a gauraya ana so ya sha so biyu matar ta sha kafin ta karya namijin ya sha kafin ya karya da kuma bayan an ci abinci kafin a kwanta da awa guda idan kuma namiji yana da lalura sosai lalurarsa ya kai da lalura har baya iya kusancin iyalinsa ana so shi kuma ya haɗa man zaitun da man habba da man hulba da zaitun lau da jirjir ya sha a cikin zuma ko ya sha a cikin ruwan madara amma zai kwana uku bai kusanci iyalinsa ba kafin ya sha an gane wancan aka haɗa shi suna sha da mace da namiji <clears throat> yana taimaka musu <clears throat> da izinin Allah mace kara mata ni'ima namiji shi kuma mai saurin inzali ko mai rauni to wannan yana taimakawa da izinin Allah kuma ba za a dinga gajiya da juna ba Allah ya samu dace bangare na biyu game da su mata na gyaran jiki idan mace tana bukatar ta gyara jikinta ta fuskar nonanta tana tsammanin yana samun matsala musamman wata matan tana yaya ɗa nonan kan lalace abinda za ta yi ne kafin sati da yaya ɗan sai ta haɗa waɗannan haɗi amma ita nata ya saba domin ita za ta samo garin habba garin hulba ɗanyen shinkafa garin alkama gyaɗa amma gyaɗan ba za ta duka a can ba sai kuma ta samu ayaba ayaba ban san yadda zan kwatanta muku ba ranar na muku bayanin ayaban to an su masu sauraro ba za su gane ayaban ba waye zai ba misalin ayaban a nan lagos ne za a gane a me plantain din nan da ake cinsa plantain ne kuma in ya nuna ana cinsa alaikum. Yau ba a yi sati uku ba ko wata, wani abokina ana ce masa alabi bayan nan markazi ce. Ya je gonan Obasanjo sun je so naman kaza. Ya zo da irin plantain ɗin. plantain ne plantain ne haka za ka ga um, gajere ban san sunan da hausa ba amma laraba suna da shi sosai ana soya shi a matsayin plantain kuma in ya nuna ana kinsa kamar ayaba plantain ne kuma ana kinsa gajere tana da zaki an gane to shi wannan za ta yayyanka salamu alaikum idan ta yayyanka sai ya bushe sai ta ɗauki wannan garin sai ta haɗa da wancan sai ta jika ayanta sai ta cire ruwan ayan sai ta jika gyaɗan sai ta cire ruwan gyaɗan yana ɗanye ba sai an soya shi ba sai ta haɗa shi da wannan ruwan ayan da ruwan gyaɗan sai ta dama da wannan garin sai ta tafasa ruwanta in ta tafasa ruwanta kuma sai ta yi kunu sai ta samu madara na saniya madarar saniya ake so ta samu sai ta zuba ta dinga damawa tana sha da zuma kafin ta yi yaye da sati za ta nemo kuma rigar nono madaidaici tana sha to nononta ba zai lalace kamar yadda yake a baya ba kuma wannan zai hana nonon zuba ya sa mata ciwon nono Allah ya samu dace sannan saboda yanayin lokaci abu na gaba game da cuta na abin da ya shafi yara da kuma asalin manya da dama wasu yara suna fama da ciwon haƙori ko kafin su yi haƙori to ana amfani da zaitun burtukal man lemo duk mutumin da yake da karamin yaro in yana so ya raba shi da ciwon haƙori a kashin haƙori ko wahala lokacin haƙori ana so daga lokacin da yaro ɗan fara wayo a samo wannan mai na lemo ana sa masa a cikin ruwan ɗumi ana bashi yana sha suka ce yana saurin fito ma yaro da haƙori kuma yana hana shi laulayi da wahala irin na kashi da kuma matsaloli na yara Allah ya kiyaye sannan bangaren itatuwa kuma na ana mutumin da yake amfani da ganyen na ana ya dafa shi malamai suka ce yana wanke kwakwalwa domin na'ana ana so mace mai ciki ta dinga shan na'ana amma ana so ta hada shi idan mace tana da ciki tana tafasa ganyen na'ana ta haɗa shi da zuma tana sha to yana sauƙaƙe mata wahalar naƙuda kuma yana wanke kwakwalwan ɗan wasu ma suka ce yana sanya ma yaro yana cike kaifin kwakwalwa da basira amma wannan al'amari ne na fatawan malamai abin da yake ciki hukuncinsa yana hannun Allah sannan kuma mutumin da yake da matsalar rashin gane karatu suka ce yawan dafa ganyen na ana da zuma yana dafawa yana sha yana wanke kwakwalwa kuma yana hana mutum samun matsala lokacin karatu amma shi ana so a dinga dafa shi da zuma ana sha ita kuma zuma yawan shan ta ita kadai suka ce tana wanke kwakwalwa kuma tana kara mutum daga asalin cututtukan da kwakwalwa take samu idan mutum ya samu yansu da sitir da shammar da kusbara ya hada su waje yana sha yana maganin hawan jini da typhoid idan kuma mutum yana hada garin hulba da garin habba da kuma asalin sitir yana dafawa yana sha yana rage hawan jini kuma yana hana mutum ciwon zuciya da izinin Allah sannan kuma idan aka samu mutumin da yake fama da sanyin kashi idan ya samu asalin man habba yana sha kuma yana shafawa yana hana mutum sanyin kashi da kuma ciwon kashi mutumin da yake yawan amfani da karkade da garin habba ya dafa ganyen zoko da garin habba ya sha da zuma yana saukar wa mutum da jini kuma yana daidaita jinin dan adam sannan kuma mutumin da yake da yara suna fama da lalura na kashin haƙori ana so ya dinga haɗa musu man hulba da man habba da kuma asalin man zaitun ana ba su a cikin madara bayan sun sha nono a dinga ba su yana asalin hana su waɗannan ƙananan matsaloli akwai ma'ajin da malamai suka ce yana da kyau kowane magidanci ya haɗa a kan iyalansa suka ce ya samo man zaitun da man habba da garin habba da haɗa soje ɗaya da zuma a dinga ba ma iyalai suna sha yana maganin dukkan wata cuta da annoba da izinin Allah haka musulun da yake so ya yi magani dangane da wata cutar da ta ƙici ta ƙicin yawa a jikinsa ana zargin sihir ne ko kuma matsala na aljinu zai iya samun garin habba da garin kufsul hindi da ganyen magarya ya haɗa su waje ɗaya a cikin zuma a yi rukuya a dinga sha da safe da rana da yamma waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da da izinin Allah suna ɓata fili kuma suna maganin dukkan wasu cututtuka da a jikin ɗan adam aka kasa magance su da izinin Allah sannan kuma bayan nan shi kenan shi kenan sannan kuma bayan nan mutumin da yake yawan amfani da mai na albasa suka ce man albasa da safe mutum ya sha ta cokali ɗaya ya sha da zuma tana wanke masa kwakwalwa kuma tana wanke masa ido shi yasa duk mutumin da yake da laluran ido ko gani duru-duru waye gari gobe da izirin Allah ya ci danyen albasa ɗanyen albasa danyen albasa yana wanke ido sannan kuma asman da ta gagar a jikin mutum ana yawan amfani da man albasa da man habba wannan ita ce man albasa ana amfani da ita ta hanyoyi da yawa idan mutum yana da matsalan ciwon mara ko karancin ruwan mani a jikinsa zai iya shan man albasa tare da suma sannan kuma mutumin da yake fama da matsala na yawan amai amai ya zo mutum a rasa tsaye a kasa tsaye da aman abinda kuka faɗa mun sunansa a da sunansa ana ce masa kurnu menene kuka ce sunansa ha kurnu wannan abin da ake haɗa shayin ne kanan fari idan mutum amai yake tsayawa ku samo garin kanan fari shine kurnu a daka garin a samo zuma a zuba a ciki a samo garin abba a zuba ku zuba ruwan zafi ku gauraya ku ba ke sha da izinin Allah duk aman da yake damu mutum Allah zai tsaye da shi idan kuma amai da gudawa ne ko na yaro ko na babba ana haɗa kurnu kanamfari da garin gulba da garin abba a cikin ruwan zafi da zuma a tace a bashi ya sha duk inda amai da guda ya kai da izinin Allah Allah na tsaye da shi Allah ya samu dace to kasancewa na ganin mun lokaci haka ne ha mun ci awa ɗaya da rabi sannan yawan amfani da sijil mutumin da yake amfani da sijil akwai asalin fijil yawan amfani da shi yana magani na abin da ya shafi cuta na ciki sannan kuma mutumin da yake fama da matsala na tari ana so ya haɗa man zaitun da man habba da man tafannuwa da man na'ana ya haɗa soji ɗaya ya dinga sha da safe da rana da yamma waɗannan abubuwan da na faɗa kai tsaye ba su suke warkarwa ba Allah yake warkarwa imaninka da yardanka da komawanka ga Allah shine babban magani shi yasa a aqida da manhaj na ahlus sunna a cikin kitabut tauhid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana wasu mutane suna shiga gidan aljanna da gauri hisab aka ce manzo Allah menene dalilin da yasa Allah ya sa su aljanna ba tare da hisabi ba manzo Allah ya ce duk cutan da ya same su ba su shan magani ba sa toki ba sa addu'a makansu wa ala rabbihim yatawakkalu suna da ƙarfin imanin da suke dogara da Allah wannan falalan tauhidin su ya sanya Allah yake sa su a gidan aljanna wannan kuma bai hana ni bai hana ka shan magani ba tunda wanda ya fi kowa daraja manzon Allah ya sha magani Anas bin Malik yace manzon Allah yakan ɗebi garin habba ya bada a bakinsa kuma ya bi da ruwa sai Allah ya warkar da shi sannan wannan aftam tam yana da kyau duk wani mutumin da ya kasance inda yana tafiya da kafansa na biyu malamai suka ce ya bi zamci amfani da shi da izinin Allah zai ga canji a jikinsa bangare biyu ko uku musamman mutumin da yake aiki na taharro aikin motsa jiki na farko zai iya amfani da shi a ruwan liftoff da safe kafin ya karya a tabbatam zai ɗauki cokali guda ya zuba a ruwan ɗumi na liftoff da safe kafin ya karya ya sha haka bayan ya gama cin abincinsu kafin ya kwanta ya sha da wannan zai ga bayan gidansa da yanayin jikinsa da yanayin fitsarinsa a hankali a hankali yana canzawa yana daidaita jinin dan adam ba zai samu hawan jini ba yana wanke zuciyar dan adam game da ƙananan matsalolin da suke shafan zuciya idan kuma yana yawan shansa akai-akai yana wanke dukkan matsalar da yake damun dan adam a mara musamman in yana sha da madara yana da iyali to wannan ya fi ganin amfaninsa sama da mutumin da ya kasance ko da yana da asalin lafiya irin tasa to nutsuwansu wajen kusanci ba da a samu asalin ɗaya ba sannan kuma yana da kyau duk lokacin da muka yi karatu musan cewa ba wanda yake warkarwa sai Allah malamai suka ce akwai sharuɗa da mutum zai bi Allah ya ba shi lafiya kuma Allah maɗaukacin sarki ya karɓa addu'ansa ko ya biya masa bukata a shan magani na farko sharaɗi da ƙa'ida na ahalus sunna da suka rubuta duk mutumin da yake so ya samu lafiya sai ya bi wannan ƙa'ida ƙa'ida na farko shine mutum ya dogara da Allah duk abin da ya same ka ko ya same ta da ɗauka cewa ubangiji ne ya tsora mata ba wani ne ya tsora mata ba kullum bana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal Allah madaukakin sarki shine ya tsora ma ko ya tsora mun wallahi da kai da su ba su su ɗora mun ba sai abin da Allah ya rubuta mu yasa manzon Allah yake ajaban li amril mu'min إن أمره كله خيرا وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ماذا الله يكي Allah da mala'iku suna sha'awar rayuwar mumini duk abin da ya same shi ya ɗauka Allah ne ya ɗora masa in cuta ta sami mutum baya zargin wani in talauci ya sami mutum baya zargin wance yakan ce Allah ne ya dora mun sai ne mufta a wajen Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mutumin da zai dogara da Allah ya yawaita fari fake duk abin da ya shiga gabansa Allah ya magance masa abu na biyu a nemi magani ta hanyar shari'a ba hanya ta doka ba mu mun gamsu da cewa a karanta wa mutum ƙur'ani shine magani na farko mun gamsu da cewa kuma mutum ya nemi wata itaciyar da musulunci ya ambata a matsayin magani shi ma waraka ne idan ba mu yi amfani da maganin addini ba kiristoci za su yi amfani da itatuwansu kuma maganin da muke sha na asibiti ba mu da garantin wanda ya kirkiro shi ko ya binciko shi